Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake cewa a wannan sabon bidiyon a wannan bidiyon mun zo muku da application ne guda uku wanda za ka samu kuɗi da su wannan application ɗin guda uku mun ɗauko mun zo mun nuna muku su ne saboda matuƙar amfani da suke da shi da matuƙar samun kuɗin da ake a kansa amma dai ba kowa bane ba ya san yadda ake samun kuɗi ba a kansu ko kuma in ce ba kowa bane ba ya san ana samun kuɗi a kansu ba domin wani da amfanin da zai ɗauke su daban kuma sannan wani amfanin da zai ɗauke su daban yau dan uwa idan kai bako ne a wannan channel din tamu ta Ibrahim Tektu kar ka manta ka danna mana alamar subscribe kada ka manta danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da sauran shirye-shiryenmu da zarar mun dora ka manta ya danna bidiyon nan alamar like idan bidiyon ya burge ka ya mu fara da application na farko application na farko shine na application ɗin na mai suna kuda bank wannan kuda bank din application ne shi ma wanda ake samun kuɗi da shi da yawan mutane suna ganin cewa wannan application din ana amfani da shi wajen transfer kuɗi ko kuma in ce an san kuɗi eh, harka dai ta banki amma dai shi ma sun ba da wani program wanda shi ma yake a cikin da application ɗin zaka yi ɗaukar link ɗinka ka je kai festin ɗinsa ko ina ne duk wanda ya biyo link ɗin ne ya rijista to za ka samu naira ɗari biyu. Yawan mutanen da kake da su in dai suka yi rijista da wannan application ɗin kowa ya rijista ya sa biyu ɗin sai verification to in dai in dai mutum ya riga yi wani rijista ma za su baka kuma ko nawa ne kake da shi za ka cire ko kuma za ka iya transfer su zuwa kowane banki domin dukkan wasu bankunan na Najeriya wannan kudaden microfinance domin shi ma yana da connecting da su za ka iya turawa duk inda yake so duk inda yake bukata cikin sauki cikin kwanciyar hankali domin wannan application din yana da matukar amfani kuma sannan za ka ji daɗin yin amfani da shi za mu ajiye maka link sa link mu na wanda zan yi referral din a description wannan bidiyon gaba ɗaya uku duk za mu ajiye muku su saboda za ka iya zuwa tunan ma ka yi clicking ka je ka yi register domin kai ma ka samu naka link ɗin da zaka je kai tura mutane su masu register domin ka samu dukkanin ko nawa kake so domin ka samu dukkanin abin da kai ma dai zaka samu akan wa'annan application ɗin wannan application din yana amfani da shi ma a iya nigeria wannan domin shi application ɗin nan ma na banki ne gashi nan ko da mutane da yawa na san suna ganin wannan application ɗin ana tallansa ko kuma suna ganin sa a ADS ko kuma in ce maka a YouTube ADS zaka iya ganin sa a can yauwa wannan application da wata ka fahimci amfanin sa Yan Allah da kuma a cikin bidiyoyin mu na gaba za mu nuna muku yadda za ku yi rigista da shi da yadda za ku ɗauko link ɗin da dai sauransu na cikin wannan application ɗin yauwa to sai mu ƙara komawa cikin application na biyu yauwa application na biyu shine wannan application ɗin gashi nan suna farmframe gashi nan da yawan mutane sun san wannan application ɗin domin za a ga wannan application ɗin akwai abubuwa da yawa da ake a ciki zaka iya ma karɓar POS in kana so ka bude POS zaka iya zuwa kai apply na POS su baka POS sai maka saitin da duk kake bukata da dai sauransu su ma zaka samu za su baka link ne wanda zaka yi je ka gayyato mutane su rijista da link ɗinka in dai mutane suka rigista da link ɗinka shi ma na wannan application ɗin su ma akwai abin da rabanan da za su ma in ce maka babban kamfani ne ma yake zuwa ya buɗe sa domin babban kamfani idan ya buɗe sai ya san abin da zai samu riba ba zai yi abin da zai faɗi ba zai jawo mutane ba domin ya cuce su baka da wata matsala in dai har wannan in dai irin wa'annan application ɗin ne to baka da wata matsala da su domin yanzu domin yanzu baka baka da fargaba wai ka saka ka saka kuɗinka a kan a cikin in dai har aka ce wannan banki ne baka da kar fargaba wai ka je ka zuba kuɗinka a ciki ko kuɗinka ba zai fito ba ko banki zai iya durƙushewa da dai sauransu kar wannan fargabar kawai ka je ka zuba wannan kuɗin naka domin wani dubakin da ga yanzu an kafa shi to da wuya ka gani ya karya sai dai wani iko na Allah domin irin tsarin da ake da shi yanzu a da ne dai yake ake samun irin wannan matsalolin amma dai yanzu ba a samun irin wannan matsalolin kar ka tsaya kana tsoron cewa ne ba ne ba da wannan bankin ba kawai ka je ka yi rijista da su ka ɗora dukkanin wani abin da za ka ɗora yau wannan shine application na biyu da za mu kawo muku a cikin wannan bidiyon wannan shine application na biyu shine fanfare yawwa sai mu tafi zuwa application na uku yawwa application na uku shine cefa cash cefa cash kamar yadda kowa ya sani kamar yadda mutane da yawa suka sani cefa cash application ne wanda shi ma ake samun kuɗi da shi domin shi ma ya jima domin dukkan application ɗin nan ma da na kawo muku duk sun jima sun ɗau kwanaki sun ɗau kwanaki ana yin amfani da su domin samun kuɗi domin lokaci-lokaci suna yin updating suna yin updating suna yin updating suna ƙara kawo wasu sababbin shirye-shiryen nasu ko kuma ce sababbin tsare-tsaren nasu domin inganta kasuwancinsu domin su ma kasuwanci suke ka shiga ka je ka rijista kuma sannan ka yi transaction na kuɗi domin shi wannan shi fa kashi ɗin wasu daga cikin amfaninsa ana iya transfer da shi kuma za ka iya transfer ta lambar wayar mutum da lambar wayar mutum ko kuma za ka iya yin transfer da shi ta ƙasa da ƙasa kamar yanzu afirka haka za ka iya transfer da shi ta afirka ghana ina ne nigeria duk za ka iya duk za ka iya yin transfer da shi kai tsaye kuma mutum ya cire a cikin account ɗinsa na banki domin wannan ba iya ƙasa ɗaya yake aiki ba yana aiki ne a country da yawa application ɗinmu na farko shine koda ba shi wannan kuda ba yana amfani na iya nigeria da dai sauransu yana da iya amfani ne da iya nigeria za ka iya sanda ɗin. kuɗi in ya kasance naira ne zaka iya sandin ɗinsa ko ina haike so ko kuma ko ina haike da bukata zaka iya tura su yau wannan shine application na uku mai suna cefa kashi in Allah ya da a bidiyon mu na gaba don za mu muku bidiyo akan su da ɗaiɗai da za mu fito muku da bidiyo za mu muku bidiyo akan su da yadda zaka yi da yadda zaka yi abubuwa da yawa domin domin na application application ne da ake samun kuɗi da su sosai da sosai kai dai kawai sai dai ka dage ka zauna kai haƙuri ka duka gina abin da zaka duka samun kuɗi da shi kamar irin wannan a program ɗin ko kuma ce fakash duk zaka iya yi bin wa'insu wasu hanyoyi domin samun kuɗi da shi yau dan uwa ne shine karshen bidiyon namu idan baka danna mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa domin kasancewa da sauran shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora ka manta danna bidiyon nan alamar like idan bidiyon ya burge ka sai mu haɗa bidiyo na gaba